وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jiya mun yi karatu zuwa ƙarshen suratul taharim Allah ya sa albarka cikin yau insha Allah za mu tashi a farkon suratul mulk suratul mulk sura ce makiyya ɗaya daga cikin manyan darussan da suratul mulk take shi shine bayyanar da ƙarfin ikon Allah Allah shine mai rinjaye Allah shine mai galaba Allah shi kaɗai ya cancanta da bauta Allah shi ke gudanar da al'amuran bayi baki ɗayansu suratul muluk tana jan hankalin bayi zuwa ga tsoron Allah wadda ya karanta suratul muluk ko aka karanta mishi suratul muluk da buɗaɗɗiyar zuciya ya fahimta ayoyin za su ƙara mishi tsoron Allah zai ga ayoyin Allah suran tana bayyanar da matsayin Allah subhanahu ta'ala cewa shine Allah ba wani wadda yake da hannu akan gudanar komai a rayuwar bayi idan ba Allah ba wani wadda yake da hannu a wajen gudanar rayuwar bayi idan ba Allah ba suratul mulk tana gargadi da jan kunne ga waɗanda suka kafirce ma Allah ko suka bijire ma Allah ta hanyar tsunduma cikin sabon Allah cewa akwai ɗan da na sani a gaba gare su wadda ya kafirce ma Allah ya juya baya ma Allah ya fada cikin sabon Allah to akwai ɗan da na sani a gaba gare shi Allah ya tsare mu da da na sani a duniya balle a lahira Allah ya nuna jagora sai Allah ya ce Bismillahirrahmanirrahim tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki yace tabarakal ladhi bi yadihi al Allah ya ce albarkatun Allah sun yawaita alkhairan Allah sun yawaita allazi biyadihi mulk wadda mulkin komai da komai yake gare shi shi shi ɗayansa jama'a mun fahimta tabaraka allazi biyadihi mulk Allah ya ce albarkatun Allah alkhairan Allah sun yawaita sun kuma isa zuwa ga Allah Allah ya sake alkhairai ga bayi ta kowace fiska Allah ya shimfiɗa alkhairai mabayi ta kowace fiska wannan shari'a da ubangiji ya shar'anta mana ita shari'ar tana cike da albarka ta kowace dukka dubi abin da za ka yi hulɗa da shi ta janibin Allah za ka samu abin yana cike da albarka Allah ya yake tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira Allah ya yake tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi albarkatun Allah alkhairan Allah sun yawaita wanda ya sassaukar da wannan alkur'ani wa bawansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam li yakuna lil alamin nadhira don ya zama mai gargadin talikai baki ɗayansu yana daga cikin alkhairai mafi girman alkhairi da Allah ya ma wannan al'umman saukar da wannan alkur'ani shi wannan alkur'ani da muke karantawa da rufin asirinka da zamanka lafiya da jin daɗinka da farin cikinka da walwalarka wallahi duka na cikin alkur'ani daga ran da ka juya baya ma littafin Allah wallahi ba kai ba zama lafiya a rayuwa jama'a mun fahimta wallahi mutum yana bukatan alkur'ani sama da yadda yake bukatan ruwan da zai shi jama'a mun fahimta larurar ka na ka rike alkur'ani da sunna da kyau bukatuwarka na ka rike alkur'ani da sunna da kyau ya fi bukatuwarka na abin da za ka ci da ruwan da za ka sha ya fi bukatuwarka na abin da za ka ci da abin da za ka sha duk abin da mutum zai rayu da shi duk abin da mutum zai rayu da shi wata hanya da zai bi Allah sai saukar da wannan littafi ya maka jagora hatta abin da zaka ci littafin sai da ya faɗi abin da zaka ci da abin da karka ci sai da ya faɗi abin da zaka ci da abin da karka ci idan ka ci abu kaza yana da haɗari in ka ci abu kaza yana da haɗari ka ci kaza ka ci kaza ka ci kaza to yaya mutum zai rayu ba littafin kuma rayuwa ta yi kyau zai yiwu ba zai yiwu ba idan kaga mutum na wasa da addini yana wasa da rayuwarsa in kaga mutum na wasa da addini yana sako-sako da addini yana sako-sako ne da alkhairin rayuwarsa ta duniya da alkhairin rayuwarsa ta lahira jama'a mun fahimta Allah ya ce kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم, ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم الله أن الأمر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin Allah yace ku ga wani littafi ya zo muku daga Allah qad ja'akum minallahi nurun wani haske ya zo muku daga Allah wa kitabun bin, Allah yace ga wani littafi mai bayani daki daki shine alqur'ani Allah sai yace yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu da wannan littafi na alqur'ani Allah ke shiryar ya nusar ya tsinkayar da duk wanda yake bibiyan yardan Allah in zai aikata abu yana so ya bi yardan Allah Allah ya ce to da wannan littafin Allah zai shiryar da shi ya nuna mishi mafita Allah ina zaka nuna mishi ya je Allah ce bula salam hanyoyin aminci ba ta yadda ka yi tafiya a hasken alkur'ani kuma ka kulle a wajen da yake da rikici babu babu yahdi bihi Allahu man a ridwanahu subulas salam Allah na shiryatuwa da wannan littafin zuwa ga hanyoyin aminci wa yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nuri bi ibnihi kuma da wannan littafin Allah kan fitar da bayi daga cikin dufai zuwa ga haske bi ibnihi da izininsa duk wanda bai rike littafin ba wallahi a cikin duhu zai rayu wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima sannan Allah zai shiryar da su zuwa gare shi a bisa ta farki madaidaiciya daga ran da ka sa alkur'ani gaba gare ka kuma ka yadda za ka bi alkur'ani da sunna to ba za ka kulle ba sai a cikin gidan aljanna jama'a mun fahimta Allah a Qur'ani yace inna hadha alqur'ana inna hadha alqur'ana inna hadha alqur'ana إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الله يتي إن هذا القرآن الله يتي للي ونن القرآن كن ونن القرآن يهدي للتي هي أقوم أي إلى الطريقة التي هي أقوم Allah ya ce wannan alkur'ani yana shiryaswa yana nusarwa zuwa ga mafi alkairin tafarki mafi dacewa duk lokacin da mutum zai yi tafiya a hasken alkur'ani to ba yakan je mataki na biyu ko na uku bane Allah ya ce yakan je mataki ne na ƙarshe a cikin alkhairi ya lillati hiya aqwamu wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira sannan yana bishara ga mu'minai waɗanda suke aikata ayyukan alkhairi Allah yake cewa suna da wani babban sakamako shine gidan al gidan aljanna da kuma yardan Allah subhanahu wataala jama'a mun fahimta alqur'ani albarka ce cike da shi ta ko ta ina kitabun anzalnahu ilayka mubarakun أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الله يسي كتاب أنزلناه إليك مبارك littafi ne da muka saukar da shi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mubarakun Allah yace mai albarka liyadabbaru ayatihi don bayi su yi tadabburin ayoyin alqur'ani Allah yace wal yatadhakkaru ulul albab Allah ce kuma saboda masu hankali su wa astonish Allah sai ce masu hankali kitabun anzalnahu ilayka mubarakun littafi ne mai albarka da yake cike da albarka shi yasa duk lokacin da mutum zai hulɗa da alkur'ani in da ya hulɗa sai ta gaskiya tsakaninsa da Allah bisa tsoron Allah bisa bin alkur'ani to zai yi albarka jama'a mun fahimta duk wanda yake mu'amala da alkur'ani zai yi albarka wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu mubarakun anzalnahu afa Allah yace wa hadha mubarakun Allah ya ce wannan wani ambato ne Allah ya ce mai albarka da muka saukar da shi gare wa hadha zikrun mubarakun Anzalnaku a antum lahu munkirun Allah yake yanzu ku kuma mutanen Makka za ku yi inkarin alqur'ani jama'a mun fahimta to albarkatun Allah sun yawaita albarkatun Allah ta sama albarkatun Allah ta ƙasa albar sallama wannan assalamu alaikum assalamu alaikum tana ƙara albarka wa ma'abucin in ka gamu da fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba Allah ya ce gaisuwa ce mai albarka wanda ke yawaita sallama wa jama'a yakan yi albarka na musamman jama'a mun fahimta Allah ya ce yace tabarakallazi biyadihi almulk alkhairan Allah sun yawaita wadda dukkan mulki yana hannunsa biyadihi almulk mulki mallakar komai a hannun Allah yake wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan komai da komai duk abin da ka sani har abin da baka sani ba abin mulkin Allah ne mallakar Allah ne jama'a mun fahimta biyadihi al-mulk qul man biyadihi ملكوت كل شيء قل من بيده ملكوت كل شيء عنه الجير ولا يدار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنا تسحرون الله تنبيه قل من بيده ملكوت كل شيء wane mulkin komai yake hannunsa wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi wanda in an kawo ma hari zai iya baka kariya wala yujaru alaihi shi kuma in ya kawo hari ba mai iya bada kariya Allah ce ku gaya mun waye sai kuluna Allah Allah ce ce maka ni ne kul fa annatu sarun Allah ya ce ya ake juyar da tunaninku shine mulkin komai yake hannunsa duk wanda kaga kana neman wani abu abunsa wallahi shi ma abun bashi akai yi ba shi ba wa idan da mutane za su fahimci waye ubangijinsu to da akwai dubbai da sun fita a cikin kaskanci don waɗansu sukan ɗauka wani yakan iya azurta wani mulkin komai a hannun Allah yake shi ya sa farfeso yakan aiki da kiki jama'a mun fahimta shi ya sa farfeso zai haifi da kiki malami mai wa'azi ya haifi kangararre saboda shi ma shirya ba a hannunsa take ba jama'a mun fahimta idan da a hannunsa yake ɗansa zai sangarce farfeso zai bar ɗansa ya zama jahili mai kudi zai bar ɗansa ya talauce duka a hannun Allah yake in dai abin duniya ne karka yadda wani ya buɗe maka ido akan duk abin da ka gani Allah ke gudanar da shi wallahi ba wadda yake da eko a'a a kai Allah ya ce wa in min shay'in bi ma'ana wa ma min shay'in Allah ya ce babu wani abu ko menene illa inda na khaza'inuhu Allah ya ce face taskar abin a hannun mu take duk inda kaga wata mota Allah ce mu muke ba da ita inda kaga simba simba Allah ce mu muke bayarwa wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum Allah ce kai ba mu saukar da shi ne sai gurgudan maslaha Allah ce ko menene ko kula ce ta makiyo Allah ce taskarta a wajen mu yake wa in min shay'in illa kaza inu, to akwai da zai ce maka zai baka ko zai baka babu babu mulkin komai فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء تركي يا ثبتا جودا ملكر كومي يكي هنونسا واجينا الله كومي ينا هنون الله كومي ينا هنون الله إن يباكا يتي با ودي إسي ترى أبو idan ya hana ka yace ba da ya sai baka ma yastahi Allah ya ce ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin duk abinda Allah ya buɗe kofarsa na rahama da jin kai da arziki wa bayi fala mumsika laha Allah ce ba ya isa ya toshi ba ya isa ya rike wa ma yumsik abinda Allah ya rike fala mursila lahu min Allah ce ba ya isa ya sako wannan abun bayan Allah ya rike shi ko akwai huwa al-azizul hakim to haka ubangiji yake jama'a muna fahimta mallakar komi mallakar komi yana hannun Allah mallakar komi yana hannun Allah ne mutum yayi kuɗi yayi arziki lahu makalidu samawati wal ardi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim liman yasha'u wa yaqdir Allah ya ce lahu makalidu samawati wal arziki na taskar arziki sama da ƙasa Allah ya ce abuna ni kadai yake busutu rizqa liman yasha wa yaqdir Allah ke shimfida arziki malala ma wanda yake so Allah ya ce kuma ya kame ya hana wanda yake so shi kadai إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون الله يقول إن الذين تعبدون من دون الله duk waɗanda kuka rike kuke bauta musu koma bayan Allah la na lakum rizqa Allah ce ba da su iya mallaka muku ko kobo ba Allah sai ce fabtagu inda lahi rizqa taqdimu ma haqqu ta'khir in kai zaka yi larabcin sai ka ce fabtagu rizqa inda lahi Allah sai ce fabtagu inda lahi rizqa Allah ce ku nemi arziki a guna ni tsayana akwai wani mai yin arziki bayan shi babu ka koma ka je ka yi nazari dukkan garuruwanmu da ka sani gombe ne bauchi ne kano ne ina ne ina ne duk inda ka je za ka samu masu kuɗin garin shekara talatin ko arba'in da ya wuce a wannan shekarun ba su bane masu kuɗin garin jama'a mun fahimta ba fa su ba kuɗin ma an ɗaga daga gidansu yanzu gidansu ba su bane gidan masu kuɗin an mai da kuɗin wani gida wadda a shekara talatin da ya wuce gidan ba a san su da harkar kuɗi ba haka ne ko ba haka haka ne yanzu ka duba anguwanku shekara talatin da ya wuce mai kuɗin anguwanku a anguwanku har yanzu shi ne mai kuɗin anguwanku an samu waɗansu sabbin masu kuɗi su ma za su wuce ko ba za su wuce ba za su wuce wani yaro ne zai zo ya tsare ya dinga zama a kofar gidan kan kabi lokacin kai ku tashi daga nan Karshe shi zai sayi gidan kan an sa a gani haka ne ko ba haka ba haka ne wallahi da ka samu a bakin garejin gidanka suke zama su yi wasa in ka zo ka kore su karshe kan shi zai sayi gidan jama'a yana faruwa ko bai faruwa waye ce wannan fasalin Allah Allah amin ai shi yasa ko 'yan siyasa ai sun haddace kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha ya kayyaci zai shiga gidan rediyo yana a yi haƙuri قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من watan وتنزع mulka ممن تشاء allah ke bada mulki amma in ya bada kuma bai dawo ayan ba, haka ne ko ba ka ai ayar abu biyu dama take dauke da shi da ci da faduwa to in shi yake bayarwa kuma shi yake kayarwa Allah ya ce kulillahumma malikal mulk kace ya Allah mamallakin mulki duk wata mallaka da ka ganta mallakar Allah ce kuɗin da yake aljihunka baka da cikakken mallaka a kai domin a musulunci baka isa ka ɗauka ka yaga ba jama'a baka da cikakkiyar mallaka a kai baka isa ka sai bari ka danna danka ka yanka ba a musulunci bai halatta ka ɗauki ice ka sai bari ka fasa gilas ɗin ka ba dan motar ka ce tutil mulka man tasha Allah kana bada mulki ma wadda kaso wa tanzi'ul mulka mimman tasha Allah kana tsige mulki a hannun wadda kaso ka san bayarwa Allah sai sai tutil mulka man tasha kana ba ma wadda kaso dan in an bashi zai sa hannu bi karba amma ya mika Allah ya ce a'a sai aka ce to kana tsigewa ba shugaban kasa ko gwamna ko wani ciyaman ba ko mai anguwa ka je ka yi kwamiti ku ce ke daɗe don Allah kujerar nan ka sauka ka bar wa ɗan kamar zai yarda ba ya ba mu wani bai ba ma ɗansa da zai yarda wato izu man tasha Allah kai kake ɗaukaka wadda ka so duk wadda kaga ya zama yalla koyi Allah ne ya ɗaga shi wallahi kar ka dauka wai saboda shi doctor ne wai saboda shi farfeso ne wai saboda yana da credit tara wai saboda yayi HND a a a Allah ne ya ɗaukace shi yanzu masu masters masu kaza kaza wadda ba za ka iya kirga adadin su wadda ka san mana labarin su ba ina adadinsu suna nan da yawa turanci ko yaƙe yaƙin da zai turanci amma ba yi da ɗari biyar nashi haka ne zai ka je ka samu wani alhaji wane roka ta wuce alhaji wane roka ta wuce alhaji wane tirela ta wuce sai ka samu ba zai iya rubuta sunansa da boko ba ko babu <laughs> shi kadai yana da rokoki sun fi ɗari suna shiga lungu da sako suna neman mai kudi kullum balan na dubban ɗarurruka suke shiga amma da iya ko rubutun boko ba <laughs> Allah ke nan eh. Allah kenan wato izzu man tasha wato zillu man tasha kakan kaskantar da wadda ka so ma'ana kakan mai da wadda ka so ba komai ba shi yasa duk wanda kaga saboda ya samu mulki ko ya samu eh, abin duniya ya samu wadata yana walakanta jama'a bai san yadda al'amarin yake ba bai sani ba bai sani kuɗi bai sa ka walakanta wani kuɗi bai sa ka walakanta wani ka san akwai wani saboda abin duniya tana garawa akwai wanda in ya shiga fadon su ko kujera bai sai zauna ba eh duniya ta yi daɗi fadon sa sai dai ka zauna a ƙasa akwai ire-iren sa ne in sun zo su ne masu zama akan kujera haka ne ko ba haka ba ga mutanen mu nan kana gani dottijiya ce za ka samu takan shiga gidan wani ta je ka yi wanke-wanke wanke-wanke wata tana da 'ya'ya marayu kudin wanke-wanken ta nan dududu bai wuce dubu uku ba sai ka samu an yi wata biyu uku ba a biya ta ba yaran gidan kuma kullum za a zuba su a mota a kai su makaranta idan da Allah ya ga dama yalla oi da ka ce ne wannan wanke-wanken zai yi ko ba zai yi ba ita mai wanke-wanken ba ta da 'ya'ya ba zakin Allah ta yi ba haka kawai yayi fasalin abu kar ka yadda ka walakanta wani wai don kana da abin duniya kar ka ki sauraron wani wai don bayi da shi jama'a mun fahimta Allah ke mallaka waɗannan abubuwan mawadda ya so bisa hikima irin nashi subhanahu wa ta'ala biyadika alkhair dukkan alkhairi a hannunka yake Allah jama'a mun ji biyadika alkhair duk alheri a hannunka yake Allah ko sun raba da wani babu duk inda kaga wani abu ya zo kawai daga wajen Allah ya innaka ala kulli shay'in qadir tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layli وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من nahari wa tulijun nahar fil Allah kai kadai ne bisa kwarewarka kake shigar da dare cikin ini kuma kake shigar da ini cikin dare yanzu ba muna cikin ini ba to in dare zai shigo ba haka kama an canza layi ba a haka kawai haka kawai sai ya saje sai kuma ya je ya mamayi awowi a cikin daren shi ma ini daren ya mamayi waɗansu awowi a cikin wuni saboda aka sai ka samu ini kuna awa goma sha hudu sauran awowin a rage ma dare wani lokaci kuma in ya juya daren ya fi tsayi a rage muku ini Allah ka ke iya yin wannan akwai wanda ya sai canza lokaci ke ta da kai a ofis ba za a ce to yanzu tun da aiki ya yi yawa a ɗan dakatar da wani ba ko shugaban ƙasa ne yake tafiya sai dai a ce a kunna fitila kawai amma ba wanda ya sai ce mai inin ya koma kar dare ya shi. jama'a mun fahimta ai kai kawai yadda kaga muke rayuwa wallahi ka san akwai Allah yadda kawai ake rayuwa kai ka san akwai Allah kai ka san abin ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba in ba Allah abin ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba tsarin da ake gudanar kawai kai ka san ubangiji ke gudanar da shi ba wani wadda yake da iko akan mallakar komai ko gudanar da wani abu idan ba Allah ba jama'a mun fahimta tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya min al mayyit wa tukhrijul mayyita min al hayy Allah kai kake fitar da rayayye daga jikin matacce ka fitar da matacce daga jikin rayayye ka fitar da kangararre daga cikin mutumin kirki ka fidda mutumin kirki daga cikin kangararre ka fidda kafiri daga cikin mumini ka mumini daga cikin kafiri banda Allah ko dare ne wa tarzuqu man tasha'u ghairi hisab Allah kana azurta wadda kaga dama ba tare da dalili ba in ya ga dama kawai ce kai kudi sai kai kudi amin <laughs> haka ne a nan ne da yake harkar kasuwan bata bunƙasa ta kai yadda ta kai ba ka je wuraren da ake kasuwa wani gauta wannan da kaga gauta busheshen gauta shine harkar sa kuma miliyoniya ne wani gawai wani citta wani itace in an kasa anguwanku a kasuwa zai saye ta amma shi iya harkarsa kenan iya harkarsa kenan akwai abin da bai kawo kudi a ba to duka wannan aiki ne na Allah wa tarzuku man tasha'u bi ghairi sa Allah kana azurta bawa ba tare da abin da mutane suke ganin shine dalili ba in kana ganin sai ya yi kaza to Allah sai ya azurta shi bai yi kazan kan ba jama'a mun fahimta in dai Allah in dai bawa zai rike sababi tsakanin shi da Allah ba abinda Allah ba zai bashi wani kuma yana zaune ne baban shi zai mutu kawai a ɗauki dukiyar a bashi ba shi ke ba Allah ya sa mu dace komai mallaka ne na Allah jama'a لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء lillahi mulku samawati wal ardi na ga Allah shi kaɗansa mulkin samai da ƙasa mulkin sama na Allah ne ƙasa na Allah ne wannan dalili ne akan duk abin da zaka nema a sama ko a ƙasa to ka nema a wajen mai shi waye mai shi din Allah ya khluqu ma yasha Allah na halittar abin da ya ga dama abin da yake so ya habu liman yasha'u inasan in ya ga dama sai ya ba wa mutum ‘ya'ya mata zalla wa ya habu liman ya sha'u zukur in ya ga dama sai ya ba wa mutum ‘ya'ya maza zalla au yi zawijihun zukuranan wa inasa in ya ga dama ya garwaya mishi maza da mata wa ya ja'alu man ya sha'u a tsima in ya ga dama ya bar shi baya aihuwa innahu alimun kadir akwai wadda ba mu gani ba a cikin wannan wani duka 'ya'yan mata ne wani duka 'ya'yan maza ne wani biyar maza biyar mata wani kuma baya aiwa to duka wannan a hannun Allah yake ba wadda ya isa yi wani abu a kayan idan ba Allah jama'a muna fahimta to duk wayannan ayoyi da muke karantawa jama'a abinda suke nuna mana mulkin komai a hannun Allah yake mulkin komai a hannun Allah yake mallakar komai a hannun Allah yake abinda Allah ya rubuta mana shine mu yi riko da sababi don neman abin da ke wajensa aljanna an dora ta akan sababi wuta an dora ta akan sababi sai ka yi riko da sababi in ka yi riko da sababi gudanan abun samun abun wannan kuma al'amari ne na Allah jama'a mun fahimta ba wani wanda yake da iko a kai ya ce za ka samu ko ba za ka samu ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba sai an Allah kaɗai ke da iko akan haka Allah kaɗai ke da iko akan haka Allah ya ce tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir sai Allah ya ce الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور allazi khalaqal mauta wal hayata Allah shine wanda ya halitti rayuwa da mutuwa Allah meye hikimar samar da wannan tsari waɗannan su mutu waɗannan su rayu a haifi waɗannan waɗannan su mutu a haifi waɗannan waɗannan su mutu Allah ya ce li yabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ce domin Allah ya jarraba ku suwaye da su yi mafi kyan aiki jama'a mun idan ka kalli duniya da idon basira domin kallon da idon basira shine ka kalle ta yadda wadda yayi duniyan ya faɗi ga yadda take duk lissafin da kake ma duniyan nan wallahi ba gaskiya bane ba ka ne kawai yake baka haka amma in kana so ka gane gaskiyar yaya rayuwar duniya take to shi Allah da yayi duniyar ya bada labarin yadda take alaihi salatu wassalam yace mali walid dunya ma ana fi duniya illa karakibin istazalla tahta shajaratin thumma ra annabi yace me ke gare ni da duniyan kunna annabi yace ce ni a duniya ba komai bane ma'ana misali na a duniya kamar matafiyi ne da yake kan abin hawansa sai ya tsaya a kasan wata bishiya ya huta ya ɗaure dokinsa ko jakinsa ko raƙuminsa ko ya yi fakin ɗin motarsa ya huta sai ya dawo ya hau abin hawansa sai ya wuce wannan hutun da aka yi a gindin bishiyar annabi ya ce wallahi rayuwar duniya ce jama'a mun fahimta annabi ya ce rayuwar duniya kenan kamar mutum ne matafiyi ya gaji yana tafiya sai ya samu wata bishiya mai inuwa sai ya sauka ya huta sai ya zo ya hau abin hawansa sai ya wuce annabi ya ce haka duniya ke yanzu ka ɗauko tafiya ne akwai inda za ka je akwai inda za ka je ai ya kamata kai ma ka gano akwai inda za ka je ga babanka ya tafi ga mamanka ta tafi ga limanin angonku ya tafi gawa ne gawa ne gawa ne za ka je ko bara ka je ba ai in kana so ka samu dolo a duniya to ka samu mai yin baje <laughs> ka samu mai yin baje in kana so ka san hakikan ka fahimci wane bai san duniya ba to ka samu mai yin baje shi ma mai yin baje ya dauka rayuwan karuwa take shi bai san raguwa take ba asali yanzu idan ubangiji ya zo ɗeba ma shekaru zai ɗeba maka saba'in ne ko ɗari ko ɗari da hamsin to daga ɗarin nan sai a fara ragewa bari saura casa'in bari saura tamanin bari saura kaza saura shekara ɗaya saura wata uku saura sati ɗaya shi kuma gara ya ɗauka gaba gaba shekarun su ke to don Allah ne me abin ba ke ka faɗa raguwan shekarun kan ne abin murna idan dai shekara ɗari Allah ya baka yau ka yi saba'in to saura talatin to yanzu kai dama murnan karewar kai kake yi me abin bade kana dada matsawa kusa da kabari kuma kana biki ai da karuwa suke yi yawwa arma <laughs> aka ne da karuwa suke yi sai kai murna rabuwa ba suke yi shi kuma dan bade ya ya dauka karuwa suke yi ah, ina baka ga da lissafin bane yanzu ramadana ba muna ta azumi ba watan raguwa yake ko karuwa yake to shi dan bande bai gane tsarin ba shi ya dauka shekarun karuwa suke shi bai san raguwa suke yi ba kun gane magana kai bande ah. ai yalla mun shekarun kan raguwa suke karewa suke in saura shekara biyu ka mutu in shekara ta zagayo saura shekara daya a lokacin abin da ya kamata ka zage da ibada ba biki ba ka zage da ibada ka dada kusantan Allah in baka iya Qur'ani ba ka samu malami sai ka iya karatun Qur'ani ka zage da su qiyamul layli ka zage da na nafilfili ka gyara imaninka abunda aka yi a baya barkatai kai watsi da su ka tuba haka ake ba biki ake yi ba jama'a mun fahimta idan ka aiki yaro Allah sai rubuta mai shekara arba'in zai yi a duniya in yi shekara ɗaya yalla kawai shi ma ya ƙara gaba ne in ya ƙara shekara biyu ba murna ba ne an zuke ne in ya ƙara an daɗa zukewa ne in ya ƙara an daɗa zukewa ne har a zo a zuke su duka ita rayuwa ta duniya hakikan rayuwa ta duniya Allah a Ƙur'ani yake cewa wa ma habi la hayatu dunya illa lahawun wa la'ibun Allah ya ce wa ma habi la hayatu dunya wannan rayuwar duniyan ba komai ba ce Allah ya ce illa lahawun wa la'ibun face kawai shagala ce da wasa kun ji mai duniyan abin da ya faɗa kai in ka ɗauke ta wani abu ne serious shi wanda ya yi duniyan ya ce wa ma hazihil hayatu duniya illa lahawun wa la'ibun allahu duk wani abu da za a yi na shagara yanzu wani haka inda zaka tafi filin kwallo zaka je ka samu katti ana ta yi ko amma inda zaka koma bayan shan ruwa zaka samu kowa ya wafi coach ya tafi gola ya tafi haka ne ko Allah ya ce to duniya ke wala'ib shine wasa irin wannan wanda yara suke yi zaka je gida ka samu yaronka ya dauki kara ya rata ya mishi yadi ya hau yana doki ne doki ne kai baban ai zaka iya rantsewa da Allah ba doki bane ko to kai ma yadda ka dauki duniya wallahi Allah ya ce yadda yaron nan kaga ya dauki karansa ka san shi wannan karan in an kwace har kuka zai yi me yasa me kace an kwace min doki na ne kai dai ai ka san hauka yake to wallahi yadda ka duma kanka da duniyan nan yadda kake kallon ba haka ba ba ka gani yara za su je su samu tayan su ko gargare su yi ta gara wannan ya ce ayi taya na tafi gudu shi bai gane ta ba shi bai gane ba ta ne take gudu ba shi yake gudu kai ma yanzu abin da yasa ba za ka gara tayan ba saboda ka gano kai da kai gudu eh za ka ji wani na can ai taya ta ta fi tayan wani gudu saboda yaro bai gano shi yake gudun ba za ka ga yarinya da ɗan abun nan ɗinsa tana cewa ƴata ƴata ƴata ko a je a yi wasan tuwo tuwo ne to Allah ya yadda ka ga yaran nan suke kallon abin wasansu kuma akan abin wasan har su yi kuka Allah ya ce to kai ma yadda kake kallon duniya kenan amma ba haka take ba yadda kake kallon ta wallahi inda mutane suna bibiyan nasosi na shari'a da yadda Allah ke bayanin duniya wallahi ba irin wannan tanadin za su yi ma duniya ba wallahi ba irin wannan tanadin wallahi za su yi wa duniya ba a suratu muhammad ce innama innama innama innama alhayatud dunya ko اعلموا وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته wala haul kun ga irin waccan ayan Allah ya ce ku sani iyakar rayuwar duniya iyakar misalin rayuwar duniya Allah ya ce wasa ce kawai da shagala jama'a mun fahimta to wannan shine hakika hakikan misalin rayuwar duniya shine hakikan misalin rayuwar duniya in ma ka gane ka gane in ma baka gane ba haka take babu wani abu bayan haka innama alhayatu dunya la'ibun wa lahun. kaga dai duma ganin ɗaya ne to haka ubangiji shi yake siffanta duniya Wata ce shekara ce ba wani abu bane da gaske da gaske ita duniya wadda ya more ta wadda ya more ta shine wadda ya addini wallahi duk abin da kai a duniya in ba addini ba aikin banza kai baka dana ba baka more ba baka dana ba baka more ba Allah yace alladhi khalaqa al-mauta wal hayata Allah shi ne ya halicci rayuwa shi ne ya halicci mutuwa ma'ana wa'annan su rayu su mutu wa'annan su zo waɗannan su bushe ana mutuwa ana rayuwa Allah me yasa ka ba mu duniya wannan tsari rayuwa da mutuwa Allah ce li yabluwakum don ya jarraba ku ya gwada ku jama'a mun fahimta saboda ka wanda ya more rayuwar duniya shine wanda ya dauki duniya kamar ɗakin jarrabawa ne ba haka Allah ya faɗa a Qur'ani ba to haka ya kamata ka dinga kallon ta kamar ɗalibai ne sun je zana waye ko neko lokacin da aka baka ka da zaka zana jarraba za a gaya maka awa daya ko ko minti arba'in da biyar shikenan sai ka zauna ka ci gaba da zana jarrabawa idan awa ɗayan nan ya ƙare ko baka rubuta komai akan fefin ba za a karɓa ko ba za a karɓa to haka duniya ce an zo ne a bauta ma Allah idan ka sake baki ka je kai ta yin abun da ba shi bane to iya adadin da aka ɗiba maka na shekarun suna cika sai a mai da kai inda za ka karbi sakamakon jarraba saboda ka shi mumini kullum na cike lokutansa ne da ayyukan alkairi yana cike lokutansa ne da ayyukan alkairi ka ɗauka duniya jarrabawa ka zo ka ɗauka jarrabawa ne ka yi kokari ka ci sallah ka ci azumi ka ci zakka ka ci hajji ka ci dukkan abin da ubangiji ya shar'anta maka kar ka yadda ka faɗi za a je a karɓi sakamako a lahira ba har takarda ake bayarwa na sakamakon abin da ka cin za a baka a rubuce jarabawa ne ko ba jarabawa jarabawa wannan shine gaskiyar rayuwar duniya amma in ka ɗauka duniya wajen fantamawa ne to za sha mamakin duniya abdullahi dan umar ya ce idan aka wayi gari da kai kar ka ɗauka za a yi yammaci da kai idan aka yi yammaci da kai kar ka ɗauka da a wayi gari da kai malam idan yanzu yadda muka yi yammaci kuma kana tunanin gobe ma da kai da a yi da ka sha mamakin duniya da ka sha mamakin duniya saboda ka Allah ya halicci bayi ne don bayi su bauta da shi ita rayuwar duniya ba komai bace Allah ce face wasa ne da shagara bara ne nake ji ko muka yi wata lacca karshen ado likabari duk ka je ka karanta lissafi idan kana wankan gawa ko ka taɓa wankan gawa za ka ga wa'azin da ba ka taɓa gani ba wani mutum ne wadda kullum kuke tare da shi yau ba fa wani abu ba tsarki kai da ka mishi tsarki kai da kai shi duk hannun da aka daga ta abun da aka ajiye ta abun za ta zo, a daidai wannan lokacin kuma motocinsa gidajensa shagunansa dukiyarsa kai ba za ka iya kirga su ba shi yasa ita duniya kar ka taba tsammani wai wani bala'in tara kuɗi shine mafita a'a wannan duk su karuna sun ma duniya ka nemi kuɗi ka nemi kuɗi amma ka more kuɗi ka more kuɗi ka more kuɗi shine ka sa dukiyarka wajen neman lahiyar ka more kuɗi ke kwanciyar kabari kwanciyar kabari da cikin biyu ɗin nan yau da safi ina jin malam ibrahim yana ta bayani kan kwanciyar kabari a lahira da sauransu da sauransu haka ne ga yanzu a nigeria sai ka shekara saba'in ka mutu allah a kabari sai ka shekara dubu ba a yi tashin duniya ba sai ka shekara saba'in ko tamanin ka mutu a kai ka makabarta sai ka shekara dubu a kwance ba a yi tashin duniya ba sannan aikin ka na duniyan shi zai bi ka kabari ka yi kokari in kana da hali ka samar da masallatai don Allah don neman aljanna ka samar da cibiyoyi na alkhairi ka samar da cibiyoyi wadda zai inganta rayuwar al'umma ka taimaki al'umma ka taimaki addini za ka je ka yi ta ɗana kayanka bayan ka mutu za ka je ka yi ta ɗana kayanka annabi ya ce ya kuli ibn adam mali mali ya ce za ka mutum yana ta kuɗi na, kuɗi na, ya ci min na, ya yi kaza kuɗi na. wahallaka ya ibn adam min malika illa ma akalta fa afnayin Allah ya ce yanzu kai dan adam kana tunani a dukiyar da ka mallaka akwai naka bayan abinda ka sa a gaban ka na abinci ka cinye annabi ce kai ka dauka kudin kan nan naka ne annabi ya ce to bari in gaya ma duk abinda ka mallaka a duniya naka annabi ya ce abu uku ne abinci da ka ci ka cinye yanzu kaga abincin da ka ajiye a gidanka wannan abincin zai iya zama na magada ko ba zai yi ba fa ablayi annabi ya ce ko rigar da ka ka kashe ta ita ma in ba ka kashe ta ba za ta iya shiga gashi ko ba za ta shiga ba aw tasaddaqta bihi fa amdai annabi yace ko kudin da ka dauka kai sadaka ka mika to shi ma ya sha ya zama naka amma wanda yake account na magada ne wanda yanzu yake ajiye a cikin wardrobe na magada ne rigar da ba a kashe ta ba ta magada ce abincin da ba a cinye shi ba na magada malamai suka ce ya ji kunya wadda ya mutu ya bar dukiya mai ɗaya da iyalai suka tsaya suka yi aikin alkhairi shi kuma bai aikin alkhairi ba domin dukiya dama da ka mutu ne ka bar wa ɗayan biyu ko dai ka mutu ka bar ma ƴan amore giwa ta faɗi kenan wallahi akwai wanda ya mutu ya mutu ya mutu shago yake da shi babba shago yake da shi babba ya mutu ya mutu bayan mutuwansa aka rufe shagon bayan an rufe shagon a wani lokaci kafin a zo a fara maganar gado da sauransu wayansu 'ya'yan sun je sun yi sata a shagon wallahi Allah akwai wadda kuma mahaifinsa ne ya rasu saboda aminci da mahaifin ke da shi atm din mahaifin hannunsa yake shi yake irin tura shi ciro kuɗi da sauransu da sauransu haka mahaifin ya zo ya rasu kafin hankali ya dawo kan kuɗin banki ya yi ta zaɗa abin da ya zaɗa da duniya ta mai daɗi ah kai in ba bala'i ba ne kuɗi maka ga ya mutu bare kai ɗan ɗan ɗani Allah me kuɗi maka ga ya mutu balle kai ɗan ɗani to haka ne saboda ka abin da ka samu na dukiya ka yi aikin alkhairi da shi ka nemi lahira da shi ka nemi lahira da shi shedan ne kawai yake na ku a shaytanu ya'idukum al-faqr ash-shaytanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil shaytanu ya idukum alfakar, shedan yana muku barazana da talauci yana razana ku da talauci in da yi aikin alheri ya dinga kawo maka tam ya kusa karewa ba baka biya kuɗin makaranta ba baka yi kaza ba baka yi kaza ba za a yi aikin masallaci fa ba a yi kaza ba ba a yi kaza ba yayi ta razana ka yayi ta maka barazana wa ya amurkum bil amma in a tsiya za a sa kuɗin nan kuma zai ci zuga yanzu a ce bikin wani dubu ɗari kawai ya ta <laughs> eh sai ya ta lula ka kashe kuɗi a aikin banza shedan kan sa wa mutane su ga gwaninta jama'a mun fahimta amma akan aikin alkhairi ina akan aikin alkhairi ina Allah ya sa mu dace Allah ya ce allazi khalaqa da mauta wani hayata Allah shi ne ya halicci rayuwa da mutuwa liyabluwakum don ya jarraba ku ya gwada ku ayyukum ahsanu amala waye cikin ku zai kyautata aikinsa waye zai yi aiki mai kyau ba fa yi aikin ba kawai aiki mai kyau ma'ana Allah ya tsara duniya da tsarin da duniya za ta gudana a kai don ya muku jarrabawa ya ga waye duniyar za ta ɗauke mai hankali waye zai tsaya ya kyautata aikinsa wa huwa al kafur Allah mai gafara ne wa huwa al-aziz Allah mabuwayi ne mai yawan gafara muna roƙon Allah ya gafarta to sai mu fara nan sai gobe mu zo mu dora fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ga wadda ya sha ruwa a bisa larura a ramadan to idan har abin da ke kansa na kafara ciyarwa ne ana bukatar ya ciyar da gwargwadon abin da zai ciyar da miskini guda sauraka idan azumi ɗaya ne ko azumi biyu ne ko uku ne ko ma dai nawa ne kowane azumi ɗaya gwargwadon abin da miskini guda zai idan da zai girka abincin ya kyautata shi ya ɗauka ya ba ma miskinin yadda zai wadace shi ya yi idan ma ɗanye ne ya ɗauka sai ya duba in shinkafa ce mudu ɗaya ne ko rabin mudu menene zai wadaci miskini guda to in ya ba da wannan ya sauke wannan nauyi da yake kansa Allah ya samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh